العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na littafin fikihu a cikin wannan littafi na muktasar khalil fil maliki wanda al khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin bayanan da muke gabatarwa dangane da rantserantse, da kuma hukunce-hukuncensu a musulunci a yau za mu taki daga darasi na 178 inda mala yake cewa wa bi kitabin rantsuwa yana karyewa bi kitabin da littafi ko takarda ko wasiƙa in wasala idan ta sadu zuwa ga wanda aka yi rantsuwa a kansa aw rasulin ko kuma ɗan aike wanda aka aike ki da sako ya kai ga wanda aka yi rantsuwa a kansa cewa fila kallamahu cewa ba zai yi magana da shi ba saboda haka duk wanda ya rantsuwa ya ce ba zai yi magana da wani ba sai ya rubuta masa takadda takaddan ta sadu zuwa ga wannan mutumi to tamkar ya yi magana da shi ne ko ya aika ɗan aike ya yi masa magana saboda haka tamkar yayi magana da shi ne rantsuwan da yayi wannan rantsuwa ta lalace ko ta karye sai yayi kafara ina fata an gane saboda in ba manta ba muna bangaren da yake bayanin wahane sa bi ma'ana ya karya rantsuwa su da larabci ko a cikin ilimin fikihu idan aka ce hanisa to maganar rantsuwa ne mutum yayi rantsuwa ya karya to wanda ya rantsuwa ya karya kuwa to akwai kafara a kansa kamar yadda aya ta yi bayani walam nauwe a wani waje za ga walam nauwe ko walam nauwa fil kitabi fil itiqi wa talaqi eh wato bai yi niyya a cikin takaddan ga maganan saki ko kuma yanci ba Eh, maganan al'ifki ne yanci wa talaki ne saki kamar misalin ya ce wallahi idan na yi magana da shi mata ta ta saku ko wallahi idan na yi magana da ki bawa ya samu yanci dike na shi kuma ya riga ya shafa sai ya rubuta wasiƙa aka aika wa mutumin ko kuma ya sa wani ya yi masa magana yana ganin kamar ya yi dabara aka zuwa na kikika ka sai matarsa ta ce ba ka ce idan ba za ka yi magana da shi ba ko ka yi magana da shi matarka ta saku ba to tun da ka aika masa wancan takarda ko kuma ka aika masa dan aike to saki ya tabbata kenan suka yi ta rigima ka je gaban alkali to wannan ba zai fitar da shi ba eh, sakin da yayi magana sakin yayi yi yancin ma ya yi saboda haka sai ya kokari yayi yi takazanzan kamar yadda muka yi bayani ne jiya a wani darasin mu Eh, idan mutum ya zo zai yi magana rantsuwa to karka hada da sake karka hada da sake ko ka hada da kome ko ka hada da yanci saboda za a samu problem sannan kuma wa bil ikarati lahu haka ma rantsuwa ta warware idan ya yi masa ishara wa bi kalamihi ko idan ya masa magana walau lam yasma'a ko da ko baya jinsa bai ji shi ba la bi qira'atihi bi qalbi banda idan yayi karatu a cikin zuciyansa aw qira'ati ahadin alaihi bila iznin to wannan za a ambata mana abubuwan da ba sa warware ranzuwa saboda haka mun samu kari duk mutumin da yake ba zai yi magana da wani ba wa bil isharati lahu sai masa ishara to yayi magana da shi saboda haka ya karya randuwa, akwai kafara a kansa tun da ya ce ba zai magana da shi ba to wallahi ba zan masa magana ba sai masa ishara yanzu kurame da yake musu ishara ba sanan suke gane magana ba to dalilin da ya sa malamai suka ce ya warware ainihin rantsuwansa kenan ga masabar malikiya in ka ce ba za ka masa magana ba to ko ishara ma ka masa saboda in ka masa ishara cewa zauna ko take ko eh ka amince ko a'a ai kaga zai gani saboda haka in kai ce wallahi ba zan yi magana da wani ba to karka masa isharar da zai gani shine abin da malai yake magana akai wa bi kalamihi walau lam yasma ko ya masa magana bai ji ba yayi masa magana bai ji ba yace ba zai magana da shi ba wallahi ba zan yi magana da shi ba sai wani abu ya faru yana kai kai ba haka bane kai ba haka bane sai ya gane shi wanda ake magana da shi bai ji ba amma da ya waiwayo mai yiwa ya ji motsin wani abu ko menene sai ya ga ake wanda ya rantsuwa ba zai magana da shi ba ne to duk da kasancewa bai ji ba ko bai fahimta ba to an karya rantsuwa to kun ga kenan ake idan mutum ya rantsuwa irin wannan ya kai shiga matsatsi da yawa wannan shi ake kira fikihu wato abinda ma baka furta ba za a dubi lawazim nasa sai a kallafa maka kai ga maganan da kai ka ce wallahi ba zan masa magana ba an ce in ka aika masa wasiƙa ka warware idan ka aika dan sako ka warware in ka masa ishara ka warware idan ka masa magana bai ji ba ka warware rantsuwa ai ka ga mai yiwuwa lokacin da mutum ya ce wallahi ba zan yi magana da ki ba ba yana nufin waɗannan abubuwa ba ne to malaman fikihu sun fassara maka sai kai taka zanzan an gani la qira'atihi bi kalbi banda karatunsa da zuciya ke ba zan yi magana da shi ba sai ya aiko maka takarda ka karanta a zuciyanka kun san karatun sallah ko da a cikin zuciya ne mutum ya yi sallah ba ta yi ba musamman masu karatu a boye mutum idan ya zo yana karatu a boye ya yi karatu a cikin zuciyansa sallah ba ta yi ba dole sai ka yi motsi da bakinka amma motsi da bakinka nan ba za ka ji ba tun kuma kana ji sosai za ka iya ji ko wanda yake kusa da kai yana ji sosai zai iya ji amma ba mutanen da suke irin shiga da nan ko shakka ba sai ka ji mutum yana taɓa <laughs> hakan nan wanda yake ba daidai ba ne na kusa da shi yana ji ba daidai ba ne inda aka ce kara bayyana a boye ka boye amma boye wannan mutum ya zo yana karatu a ce karatun fatiha yake ko yana karatun tura shi ana nufin ko kuma ya ɗauka boye wannan mutum ya yi shiru can ya ce allahu akubar to tunani kake yi kenan dole sai ka yi motsi da bakinka saboda haka kana sai kana karanta fatiha a boye to sai ka yi shi yanzu ni ina karantawa ne ba na ji saboda na ɓoye balle na wani na kusa da ni ya ji to abin da ake nufi ke sai ka motsi da bakinka saboda duk wanda ya ganka zai ga bakinka na motsi ya san karatu kake yi amma kawai ka duba kamar karanta jarida ko ka yi shuru kawai kana tunani a wannan ba karatu ba ne mutum haka yake yin sallah to ya gyara sallarsa to don haka idan ka ce ba za wallahi ko kai rantsuwa ba za ka yi magana da wane ba sai ya aiko maka takarda ya aiko maka da takarda yake nan sai ka sa takardan ka tsuke bakinka kana karantawa to wannan ka karanta da zuciyanka ne rantsuwan da kai ba karya ba saboda yan an aiko maka da sako ai kaman fahimta ce eh, musamman ma yanzu da yake akwai wayoyi za ka ce wallahi ba za ka yi magana da wani ba sai turo maka teksa waya kar karanta a fili ko kar ka yi motsi da bakinka sai ka matsa bakin sai ka zura ido saboda kwararrun 'yan boko tsofin 'yan boko suna karanta jarida haka suke yi daga yake kawai suke yi su duba labarin da ya ba su sha'awa sai su bi shi wani lokaci ma ko karatun ne ma wani kawai ya duba zarar ba zai motsi da bakinsa ba saboda yana karantawa da kwakwalwansa ko yana karantawa da zuciyarsa to amma mu a musulunci wannan ko da karatu a boye ne to ba karatu ba ne tunani ne kawai na لا bi kalbi أو قراءة ahadin عليه bila izini ko kuma wani ya karanta masa ba tare da izini ba ya ce wallahi ba zai yi magana da wani ba sai wani ya rubuto wasiƙa sai ya ba da wani ko bai iya karanta wasiƙan ba ko kuma wani ya zo zai karanta masa ba tare da izininsa ba kawai sai ya karanta masa ya ce ai wani ne ya aiko maka to tun da ba shi ya ba da izini a karanta masa ba to wannan ya gwada wato ba sauraron sa yayi ba don wanda yayi ba zai yi magana da wani da ya aiko masa da wannan wasiƙa ba wato bai karya ranzuwan ba wala bi salamihi alaihi bi salatin ko kuma yayi masa sallah cikin sallah ko sai da kai da sallah mutum zai yi sallama ga masabar malikiyya sallama ta farko fita daga sallah sallama ta biyu zai a gefen damansa sallama ta uku zai a gefen haguna in kana ha Ahadu idan akwai wani a gefen hagunansa saboda haka da ya zo gefen haguna sai ya sallama saboda akwai wani sai da ya sallama sai ya gane mutumin da ya rantsuwa ba zai magana da shi ba ne, to rantsuwan nan bai karya ba domin wannan tsarin sallah daban ne kowa yake wajen haka za ka yi masa wala bil kitabi wala kitabil mahlufi alai ko kuma wasiƙan wanda ya rantsuwa akan kansa walau a alal aswab wal muktari ko da ya karanta a bisa al aswab zance mafi dacewa mabiya yawa al'aswaf din nan idan aka ambata suna jin ibnul mawar amma al-muktar inda lakami imamun lakami wannan ya sake maimaita mana abu na baya cewa inda ya karanta ba tare da ya motsa da bakinsa ba to lallai bai karya ranzuwa in ya motsa da baki kuma wasu malamai suka ce ya karya ranzuwa idan bai ba da izini a karanta masa ba aka karanta masa ranzuwarsa ba ta karye ba idan kuma ya ba da izini a karanta masa to ranzuwarsa ta kare wa bai salami ya alaihi mutaqidan annahu gairu to ga wata magana kuma ya yi rantsuwa ba zai masa magana ba sai ya masa sallama bai yi tsammani shi ba ne daga baya sai ya gane shi ne jama'a ce, ko kuma cikin taron jama'a masu yawa sai ya masa sallama illa an yi hashiya sai ya ware sai dai idan ya ware shi ya ce assalamu alaikum sai ya gane a ke mala ibrahim ne ya rantsuwa ba zai masa magana ba sai ce ba kai ba mala ibrahim ya fitar da shi ko ban da kai to amma wasu malamai suka ce a tsaye tun da ya yi abin nan ya ce ba kai ba ma ya yi magana da shi ko bai magana da shi ba ya yi magana da shi na cikin jama'a ya fi sauki ya salamu alaikum jama'a amma banda malam ibrahim ina muku sallama amma banda malam ibrahim banda ibrahim da wannan ku ne duka gaba ne shi ko ibrahim din yana cikin ku an ce banda shi to wannan rantsuwarsa ba ta karye ba tun da bai yi tsammanin ibrahim din yana ciki ba inda ya san ibrahim din yana ciki mai yawa ba zai muku sallama ba wanda ya hadu da shi shi zai matsalama in ya hadu da ibrahim kuma ya kauce an gane wannan fikihu kenan sai dai duk da haka akwai safani don waɗansu malamai suna fahimtar cewa mutumin da ka zo ka same sai kai masa sai da kamar sallama da ya amsa ya daga kai sai ka ga ake wanda ka yi rantsuwa ba za ka yi masa magana ba ne kuskure ne aka samu kuma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha eh tunda baka sani ba shikenan tunda ka masa sallama sai ka gane shine kana da kirin kai wadansu maganganu sai ka janye tunda already akwai ranguwan da kai shikenan amma ka ga nan yace ka kare ranguwa to haka ma in cikin jama'a kace assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan tunda mai yiwa zuciyanka ko da yana ciki ba shi kake nufi ba shine illa an yi hashiyahu wato ka ware shi a wajen ninya ma iya warewa amma kaga wannan ba wanda zai sani sai Allah tun abin da ke cikin zuciyanka sai Allah wa bi fatin alai haka ma in ka masa budi yana sallah duk wanda kai ranzuwa ba za ka yi magana da shi ba da yazo yana sallah sai ya kakare kai kuma kana mamu sai ka daga shi to ka masa magana don zuwa ta kare kun ga a sallah ai taimako ne to waɗansu su suna ganin wannan buɗi ba dole ba ne in ka ji liman ya kakare ka bar shi ai ba dole ne kai masa buɗi ba amma in yayi babban kuskure ne dole ka gyara masa kwarai da gaske idan yayi barna shine dole ka gyara masa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kace alam tara kaifa fa'ala rabbaka fa'ala rabbuka fa'ala rabbaka ko alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil ya eh kaga wannan babban katobara ce saboda an ce a fassara ba zai fassaru ba saboda an saba ka'ida to za ka tanka masa nan da nan amma inda ya normal labin nan ne liman ya kakare wani lokaci bari yake yi so sai ka gyale shi za ka ga wani lokaci ana sallah nan za ka ga da alaran momi liman sai ya yi sai su gyale shi barai da gaske ya su gyale shi saboda wani in yayi na farko ya sake yi na biyu na uku zai gyara wani ana sa masa baki to za ku dagula shi kuma saboda gaban ma sai ta tarar da ne to sai ku gyale shi ne so bayan an yi da sallah ka ce ni bana ji sau biyu ina jin kana karanta waje kaza fa akwai gyara kaza ne kaga ya fi sauki zai zo yana sa normal saboda haka ba gwaninta ba ne don ana yi kana gyara ba ba gwaninta ba ne wani lokaci ina ganin da alaran momin da ya kamata su gyara sai su yi shiru sai ka ji wani dan karambani kuma duk ina jin bai wuce amma ya ta sa aluna ba amma yana sa baki <laughs> eh ya wuce amma ya ta sa aluna ba to don haka duk wanda ka ce ba za ka yi magana da shi ba karan sai kuma ya zo sallah ya kakare sai kai masa buɗe kai masa fatahi turan wanda ka yi kakariya sai ka yi kafara an gane to za mu shiga wata magana kuma wa bila iznihi fila takruji illa bi izni rantsuwansa ta karye idan matan ta fita ba tare da izininsa ba cikin faɗinsa fi la ta kuruji kada ki kuskura ki fita illa bi shi sai da na to sai ta fita ba tare da ta sanya ba da izini ba wato in kun duba za ku ga akwai sarkakiya ke sa ka yi fassara ka wuce wani lokaci ba zai yi ba in kai dogon bayani kuma ka rikita waje mai obila izinihi obila ilmi izinihi ita ba ta san ya ba da izini ba sai ya ce wa matan kada ki kuskura ki fita ki wallahi kada ki kuskura ki fita sai na ba da izini ita ko kawai da ta tsaki sai ta fita bayan ta fita daga bayan sai aka gano ashe ya ba ta izini labarin ko sakon bai kai mata ba sai ta fita to zai yi amfani ba zai yi amfani ba sun ya gwada cewa matar ya tawaye ce ta yi masa biyayya ba ta masa biyayya ba ci wallahi karki fita sai na baki zini shi kenan sai ka kama hanya ka fita ka je shagonka ka zauna ita kuma sai wani abu mai yiwa ya taso sai ta maka tek cewa tana so za ta fita tana neman izini text ya shiga immediately kai da ka ba da amsa kuma sai ya makale a network bai shiga ba ita ko ba ta ga ka ba kawai sai ta fita alhali kafin ka fita ka ce wallahi karki fita sai da izini na to sai bayan ta fita ta tafi ta gama hidimanta mai yiwa ta dawo sai text ya shiga kun san yana yin haka daga baya sai ya shiga to sai aka zo ana tattauna ta ce ai ni ban ga check ɗinka ba ma sai da na dawo oh to shi kenan ta ja maka jangongo kwarai da gaske ni ai ban ga tek ɗinka na reply ka bani izini ba sai da na fita na je na dawo saboda haka kai hakuri to ranzuwan da kai nan shi kenan ta ja maka jangongo ka karya ranzuwa ka'ida inda za ta yi maka biyayya inda za ta kubutar da kai shi ne ba ta yi sata fita ba sai tekstin nan ya shiga ko sai sakon ka ba ta izini tukuna ya zo tun da akwai ranzuwa a tsakani shi ya sa wani lokaci mata sai a hankali eh, mata sai a hankali ka san mace in ka hana ta abu to kuma nan za ta ji kaikayi sai ta yi sai dan ya rinka buga ta da ce ba shekaran ku nawa shekaran ku 45 ki yi mana ba abin da zai yi in ma kin fita ma bai isa ma ya sake ki ba in ma kin tafi za ki bar shi da yayansa bai sanya ya zai rike su ba sai shi dan ya rinka ingiza ta shike nan koda baka yadda ba kawai sai ka kama hanya ta tafi abinta in ta kama hanya ta tafi anguwan ari ta je ta zauna anguwan ari shike nan ba ruwanta ta san ko duk yadda aka yi kai ma za ka je anguwan ari Eh, wata anguwa ta wani gari na'am don haka a wajen abin da ya kafi matan aure to da Allah yi taka zan a bar saurin garaje wa bi adami ilmihi fi la ulimannahu ulimannahu eh to wannan kuma ya kafi kaman shari'a ne ko wajen warware wata matsala shi bai sani ba amma sai ce wallahi zan sanar da shi to automatically a lokacin da ya wannan ranzuwa ma ya karya ranzuwa tunda bai sani ba bai sani ba wa in bi rasule eh, ko da ko da wani dan aike ne shi bai sani ba dan aiken ya sani ya tura dan aiken wa hal illa an ya'lama annahu alima shin idan ya san cewa ya sani ne shi yasa ya ce wallahi zai sanar ko kuwa tawila ne akwai fasara guda biyu au ilmi walin sanin ko kuma rakin sanin walin sanin jagora ko alkali ko shugaba na biyu fi halfihi cikin rantsuwansa li awwal ga na farko fi nazari cikin nazarin wata matsala domin saboda maslaha imana shi ya yi rantsuwa ne ga wani na farko kafin ya ankara a je a dawo a shi an cire na farko wansa na biyu wani na biyu to hukuncin zai zama ɗaya ne da na farko ko kuwa da bambanci wannan shi ma wila ne mafi marhunin fela saubali da abin jingina cikin mutumin da ya ce baya na da tufafi da Allah ba wa ne kana da riga ne ka taimaka mun ka ce wallahi ba da shi sai kuma ka kawo maka jinginan riga ka dauki bashin ka bayar jingina rigar da zai dan dauki lokaci don akwai wanda za ka yi amfani da shi warai da gaskiya bin jingina ba mutumin da ya zo ba shi a wajen kai baka jinginan gida abin nan kai babur ko mota baya da za ya ajiye motan ba a taba motan kaga da waya ne ma sai an cire batir din ko in ba ka ban ya dauki lokaci zai yi lalacewa to akwai abin da za a dan yi amfani da shi to nan waɗansu malamai suna ganin duk mutumin da ya ce wallahi baya da tufa sai kuma aka kawo masa jinginan tufa sai ya karɓa ya ba da kuɗi aka yi abin nan to rantsuwarsa ta kare waɗansu kuma suna ganin ba haka ba ne, akwai bambanci domin saboda abin da yake na jingina ba naka ba naka ba zai taɓa zamowa mallakanka ba sai idan an gagara biyan bakin da ka bayar aka yi kuɗi ma wannan abin ka ɗauka ka biya to su kuma masu wancan fassara su suna ganin kaman ka kamo hanyar mallakar abin kaman kana da yanci a kansa amma kana da yanci a kansa ka isa ka yi kyauta da abin jingina ya ba ka isa ka yi kyauta da abin jingina ba ka ko ba mallakan ka bane in kuwa ka yi kyauta za a a yi ta rigima sai dai daman ka yi haka ne don kana ganin idan ya dawo za ku iya warwarewa tun da akwai abin da za ka iya hangan haka to amma dai ya yi kaga da rikici a kai tun da ba mallakan ka bane to amma dai a nan mala ya ce wa bi marhunin da abin da aka yi jinginansa fila saubali cikin wato idan ya yi rantsuwa ya ce bai da tufafi wa bilhiba to ga wata magana wa bilhiba rantsuwansa ta karye da kyauta wa sadakati ko sadaka fila a arahu ya ce ba zan ba shi aro ba to kaga wannan ma akwai sabani to wallahi ba zan ba shi aro ba sai ya baki kyauta wallahi ba zan baki aro ba sai ya baki sadaka suka ce ya karya ranzuwa ba bila aka sai haka sun koyan haka wa nuwuya idan ya idan an yi niyyar haka to sai dai nan ma akwai sabani saboda me saboda babin aro daban babin kyauta daban babin sadaka daban ko ba ka bane tun mutumin da ka baki aron abu dole ya dawo maka da shi amma duk mutumin da ka baki kyauta ba zai dawo maka da shi ba kuma kai ma baka yi saka fasa ba haka ma sadaka idan ka bayar ba zai dawo maka da sadakan nan ba kuma baka yi saka fasa ba domin duk wanda ya kyauta ko ya yi sadaka ya dawo to tamkar ya yi amai ne ya laki amansa abu ne mai muni amma duk wanda ka baki aro dole ya dawo maka da shi kaga a babin fikihu ma da bambanci to amma me yasa wasu malaman fikihu suka ce duk mutumin da yace wallahi ba zan ba da aron abu kaza ma wane ba sai yayi masa kyauta ko yayi masa sadaka ya karya rantsuwan suka ce abinda ake tattarawa shine ba zai amfanar da shi ba kamar ya ce wallahi ba zan amfanar da kai ta kowace hanya ba to yin haka ne eh kwarai ba zai bashi aro ba ba zai masa kyauta ba kenan ba zai masa abin nan ba amma mu muna fahimtar muna goyon bayan waɗanda suke bambantawa don akwai bambanci akwai bambanci kwarai da gaske don haka ina fahimtar idan ka ce wallahi ba za ka bashi aro ba sai ka bashi kyauta ba kare randuwa ba ko wallahi ba za ka bashi aro ba sai kai masa sadaka ba kare randuwa ba tun wani zai zo ya matsa maka kai kuma ka yi rantsuwar cewa wallahi ba za ka baki aro ba to don ka fita kawai kana neman lada wajen Allah ka ce ni na baka sadaka dauka na baka sadaka shikenan amma in ka fito balo-balo ka ce wallahi ba zan amfanar da kai ba ta kowane irin hali har abada to da aro da kyauta da sadaka da kyautatawa da menene duk babu tsakaninka da shi ina fata an gani saboda ka riga ka dunkule na illa fi sadakatin an hiba sai kuma mala dawo ya ce mana sai dai idan wato sadaka ce saboda an hibatin kyauta ya maka kyauta to kai kuma sai kai masa sadaka saboda wani abu wala tamnun tasaktir mutum ne wanda yake yana zaune a karkara shikenan sai ya zo sai ya kawo maka kyautan kaji Sai kuma sai kai masa sadakan wani abu ya ce banda wannan to kaga an fitar da wani abu kenan mun kuma da mun tuntunin muna cewa in ka ce ba za ka baki aro ba to ya zai aro in ka ce wallahi ba za ka maka kyauta ba to ba zai hana ka maka sadaka ba layin kyauta da layin sadaka da ba wa bi baqa'in sannan rantsuwansa ta karye idan ya wanzo walau lailan koda da daddare fila sakantu ce kaman ba zan zauna a wannan gida ba mutumin da ya ce ba zai zauna a gidan ba sai ya zauna da daddare already ya zauna ya karye rantsuwansa ko ya zauna da rana ya karye rantsuwansa la fi ba wai a cikin cewa zan bar wannan wuri ba in yace wallahi zan bar wannan wuri to ko da ya zauna ya bata lokaci a tunda ya ce zai bari to ya bari da sai dai in ya sanya lokaci iyaka kenan ya ce wallahi zan bar wannan wuri yanzu sai ya kai har karfe tara ko goma bai bar wannan wuri ba sai kaga ya karya ranzuwa tunda ya ce yanzu amma sai ya ce wallahi zan bar wannan wuri amma sai ya zauna kwana uku sati daya bai karya ranzuwa ba tun da ya ce zai bari bai sa lokaci ya yi yakance bai na fata an gani wala bi kaznin ko kuma ya taskace wani abu ya ce ba zan sake zama a gidan nan ba amma sai ya mai da wajen fito sai ya mai da wajen fito ya karya ranzuwa bai karya ba ko daki ne ya ce wallahi ba zan sake zama ba sai ya bar tarkacensa a dakin shiga kawai zai iya fita tunda ba zai kwana a ɗakin ba bai karya ba na'am wantakala fila sakanahu amma kana alaihi wantakala dole ne mutum ya shiru ya bar wajen fi cikin rantsuwansa cewa la kanafu ba zai zauna da shi ba amma kana alaihi cikin abin da zo kasance suna tare na ce sabani ya hadu da abin nan ya faru tsakanina da malam biyu sai na ce wallahi ba zan sake zama da kai ba kun ga yana ɗebo mai gaba da ina ce wallahi ba zan sake zama da kai ba ina yin ranzuwan nan in kai baka tashi ba ni zan tashi bar masallacin nan tunda na ce wallahi ba zan sake zama da kai ba in kuma ina nufin a ko ina ne to ko a masallaci ne ko a gida ne ko a wajen taro ne ko a ina ne tun da na ce ba zan zauna da kai ba in kana wajen zambar wajen to shi yasa ka karka daure kanka ina fata an gane shi yasa yake cewa dole su rabu ga wanda yake ba zai zauna tare da shi ba akan abin da suke kai to su rabu in ba haka ba ya karya ranzuwa au ji jidaran ko kuma gida ne ce wallahi ba zan sake zama da kai a wannan gida ba to a sa katanga a tsakanin su a sha makance domin kowa ya zo ya gani daga katanga zai ce wannan gida daban ne wannan gida daban ne ko ba ka bane yawa walau jaridan bi hadhihi dar kai ko da ma katanga ce zana ne aka domin saboda mutanen da ba lalle sai sun yi gini ban aka sa zana an san araba to ka ce ba za ka zauna da shi a gidan ba kuna tare to a sa katanga ko a sa zana a raba ku in ba haka ba kuma ka kare rantsuwa wa bi ziyarati mutum kan karya rantsuwa da ziyara in kasa da tanahi eh, idan ya yi nufin menene a tanahi shine za su nisanta wallahi ba ni ba kai misali kenan to sai kawo masa ziyara ya karya ranzuwa lali da kole iyali ba wai saboda iyalai ne suka shigansu a tsakani wato aka samu matsala shi kenan wannan ta shigo wannan ya shigo wannan shi ba haka ba ne illam yi kusur hana haran idan bai yawaita wannan da rana ba wa mabitin ko kwana bila marjin ba tare da rashin lafiya ba wato akwai lalura shi kenan kun ga a can baya kuma ya gwada mana wani lokaci ko da lalura ka karya ranzuwa sai ce wallahi ba ni ba kai ko ba ni ba ke sai ta shigo ɗakin ta ɗauki walansu abubuwan ta sai ta fita bai mata bai ce mata uffan ba ita zuwa ba ta warware ba tunda yana nufin attanahi ne ta gama abin da za ta sai ta fita amma yawan shigowa kuma akwai matsala domin rantsuwan da aka yi za karya to shi yasa kana tare da matanka kana da ɗakinka kana da ɗakinta ka ce wallahi ba za ka shiga ba ko wallahi karki shigo ai matsala ne a gidanka don kuna ɗaki ne kuma ka ce wallahi ba za ka mata magana ba na tsawon wata guda suke nan kuna ɗaki ɗaya da kai da matanka wallahi ba za ka mata magana ba na tsawon wata guda kana ganin za a zauna lafiya za ku yayin yin haka kuna ɗaki ɗaya ka ce wallahi ba za ka yi magana da ita ba eh, na ga wani bacelo yana dariya ba ka san yadda abin yake ba ko eh. mai yiwa yana tare da abokinsa zai ce wallahi ba zan masa magana ba wata guda kuma sai su yi wata guda ba su yi magana ba ai aboki ba kamar iyali ba ne akwai bambanci to anan ya kamata mu dakata saboda lokaci yi ba kuke mini lokaci yayi ba abin da muka fala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa